lafiya lafiya da lafiya lafiya lafiya girma kuma wato eh. wani dan uzuri ne ya faru daga cikin ɗaya daga cikin abokan tafiyar ta shi da litiba to to eh, shi ne ya uzuri samu shi kwarai kuwa ai ko ya samu eh, wato ni ne mahaifin alhaji ya wannan gaskiya ne to shine yi min bayanin cewar yayin magana da yarinyar gurinka kuma ni na san cewar nan gidan gidan manyan mutane ne kuma gidan da cijawa ne ke na goyi bayan akan cewar ya yi wannan auren da yarinya to eh. tun zama ne ba a maka shatale ba eh kware kuwa sai kai kana da shi eh kware kuwa ah. eh kware da gaske eh, ai kware kware kware haka ne haka ne eh, eh dan zamani ah. da manza ba dole bane yaro ya kama da sunan malam na ya babba yawa mm. kuma kuma ba mu tashi zuwa ba sai da muka tabbatar komai ya riga daidaita sai muka ce to bari a zo a yi ɗan gurin kun haihuwa da hannu a yi ta ta ƙare a ya zagi mai eh, dan yanzu haka ma mun riga mun tafo da komi da komi na harkar mm. aure ni kuwa ba shi ba kai ba kai bane ka dinga kawo da fuskar ka karka yadda ya gane daga kaman dai ai ka san a rayuwa eh. ba inda ba a samun kama za ka iya zuwa ko ina ka samu kama da yanzu muke magana da liti yake magana kaman kai masa kama da wannan eh. dan bala argungu eh, ya ce a kama ne shi ni ma din kana ina naka ne kai ma kana nawa ai kamar da Allah ta Allah na nasa ba inda ba a samu amma ta Allah ne kama mm. yanzu ma dai hakan dai duk da kuɗin muka tafi komi da komi yawa eh, mm. to ya babba yake magana a kudin ne sai na kai su lo can kasar a jiwu eh, kasar su ne nan su ne eh, su ne su ne mm. gaba daya ba Allah haka suke dukkan mm. ba sai ka kirga ba dukkan kuma dukkanin sakon da yana wajen lice ma da shi dukkanin wani abu da kake tunanin baka yi shirye-shirye a kai ba to baya bukatar ka shirya zai yi komai daga ɓangarensa har zuwa bangaren yarinya haka haka yace ce larabawa sun sha haɗa masa tarurruka su taron karrama sosai ka yi masa bayanin ɗinkin da aka yi masa na ranar daura aure an ɗinka maka aska aska guda shida a Zariya aka dinko su aska shida aka ce za ka sassa da kuma huluna abin da ya haɗa da Zariya. yaya askan me aiki na aiki aiki to mai ka san sun iya dinki sai hula na kare mai hula na akwai da mangace eh da mangane eh. to kuma akwai hula da manga da yace guda uku ita ma sai a hado da ita a taho maka da ita eh. sai kuma takalmi mai salati iya iya to madalla hmm. kace an gode masa masha Allah wannan da yace ya dauki gabaran komai hmm. to har na gidan na san zai aika kware kuwa fiye da haka ma zai iya to yayi gaba na ban indiya. Allah ya ba albarka amin amin godiya nake godiya nake wato nan ka ne a dana ne sosai na ciki na eh. babban ɗansa ne kware kuwa kware kuwa kware eh. mm. to ai shi kenan mm. ai shi wannan wa yake a gurin mahaifina shi ya sha nono ya saka wa mahaifina eh, ni kuma ni ne dan karamin su eh, shi kuma wannan karin sa ne uwa eh, ɗaya uba ne da muke kamace kamace ne dan auta oh, Allah ya ji mutum mu gode kwarai da daga kansa mahaifiyan mu ta daina haihuwa ta daina haihuwa Allah ya ka da mu. da sai na ga mu Allah godiya Allah ta da yawa da kafar mm. eh. na dan tsito abinda nake so da ku kana fahimta ta ya kamata mu abu ne da ku na hankali kuna jina abin da ya sa kuka ina tafiya da ku a rayuwa kun san kan tsiya eh, layi na sata kala kala ba wanda ba ku san shi ko baka fahimce ni ba saboda ita rayuwa idan mutum bai san gwagwarmayar rayuwa ba sai a yi bashi yanzu ku daina zuwa da rana saboda shekaran jiya zuwan ku da rana ya so ya tona min asiri na ga gittawar wani saboda haka abin da nake so da ku ku bari sai silisilin dare sai ku yi wuf ku shigo nan gurin kulle muku kaya ku raba mai shayi ku raba wa mai taliya ku raba mai waye a kamun uwa kuɗi. Da daddare kenan? Eh. Za mu shiga nan da eh, mu sannan wannan gayan na unguwar ku ku gaya masa lalle ilalla ibon. Siyar na sara ce. Sannu ko? Sannu. An ga guri. Akai. Dan tsiki ta wannan yarinyar fa. Ina santa. Eh? Na santa. Wannan ai ta gida ce. Haba. Allah gidansa anan nan ba yake. To ya ga in same ta. in dai zan same ta to zaka samu wani abu a gure na dan tsito ko kware kuwa a to ba matsala da ma dan tsita shi sana'a kenan wallahi yafi wa irin wannan to akwai kullun ta kuma akwai kullun ku to amma dai kullun mu dai fi yawa ko kai ma ka sani yawa shine dan tsito saboda haka abinda nake so da ku shigowar dare za ku to mm. amma da shakku abin menene shakku wai a yau shigar dare haka a daura mm. fuska kai dan me zaka daura fuska ku yo shigan ninja ai sai a zo a kashe ku ku fito tsurar ku a gan ku ku shiga ciki a je a buga harka kun gane ku fito tsirara eh, zatin mu eh ku fito da eh, zatin ku da za gane eh yau dan tsito ba matsala dan Allah a karbo mun kudi na dan tsito a za karbo yau sai an jima kuma magana yarinyar nan da Allah dan tsito in ka tashi ka ce masu abun ne da abun su ka ce ni ne nake so ka gane yauwa magana kwai kuma eh kiras wannan na wajen mai shayi ike gaya ma da aka kai ka ganna nan a goge nake ni ma haka ne ni da ka ganna nan ba abin da ba zan iya ma ba akan in samu kuɗi ba matsala yi amma fa ba zan ki Allah da Annabi ba kowa ma haka dan sito eh wannan harka kawalci fa kenan in dai za a samu kuɗi kin za barar da ba ni a ciki wannan yana da kafarta duk wani kashi ki gyara ya ta ya ta ya zo duk wani kashi akan zai kai ya kawo ni dai ganin addu'a za ka wa yaron nan addu'a ka da tawa ita ce mafi ala tare da shi amma ba wai a rika yi ba shi ba ka rika masa addu'a sai kaga Allah ya taimaka ya shiryo mana shi kenan sai mana mana amma yanzu nan da ya ce wanda yayi shi ga yaro a to akwai so da ba ba abin da ya fi karfin Allah mai gida. Bare ku. To, a ci gaba da addu'a kawai Allah zai duba, Allah zai mana. To shi kenan. Amma don kiri kiri yaro kai kana ji kana yi gagare ka. Kai ka sai. To, Allah so ya ko sai ala kiyaye daga tunda idan mun ya faru ana kai to ya hakurin to shikenan Allah ya shirya mana ah, to Fiya fiya wonfi haka ha ha. ha. a ha. su sai ji da kai yake kamar baya shi. Allah ya Well done, mom. How are you mom? Dad. Wannan yara is teko. Menene fa? Kai Okay. Morning. Morning. no. No, how are you? ba. Evening. dai da ya hada mu da hawaye? ina nufin ina Dad akwai wani labari ne da muka samu a Amerika muna sauraron rediyo ne sai saboda ba ma barin abu ya shige mu to sai na samu labarin cewa ana wani gaggabi a Amerika to na san ba za mu rasa samun labarin a jarida ba shine na ce to barin ɗauka saboda in yi taking out ɗin news din ba kin gane to yanzu kai da kake a nan me ya hada ka da amurka me za ka samu a amurka me ya hada ka da ita daren gamar rama no mom no mom ai tek tek ne ya kamata mutum ya samu ya takin din abu ai physical health education now ni ne ba ta sai ana later democracy wannan malam ka ci gaba da masa addu'a Allah zai dube mu Allah bai taɓa toshe wa bawa baki ya toshe masa hanci ba. Allah shirye shi, amma dai lado kam. To ka ga yaron nan dai nayi nayi da shi ko a kofar gidan nan ya kafa garwar shayi. Yaki. To garwar shayi na cin shekara tafi kuma tafi me fa wannan kuma. To ka ga dai da karafi yanda ake shigo da kayan miya garin nan na ci nayi da shi duka ba yaki tallan kayan miyan ballantana na shayi. Na rasa harkar yaron nan. Amma a da dai ita ce magani don girman Allah malam dan Allah ka daina faɗan ba daidai ba akan yaron. To shikenan. Allah ya shirya mana gaba daya. Amma amma zan nemi dokin aji wallahi wata yi bata mu in sheme shi wallahi. na biyu dabara yi <laughs> wallahi ma kawai sauki Allah dai yake yi tsiyar na sare yau za mu gani dan kauye da ya je birni kai matsalar ne zan raba ka da ita me matsalan a ciki ba hutsa ba nike zai munafiki duk abin da kuke yi billahi da na samu sirrin komai na san komai ne ba na tsoro tsoro me zan ji kai eh? ne baba bai eh abubuwan da kuke da dare kuna dan zaga gari cikin dare ku hau wannan rimin ku ku dauka kan wannan kuka kuna balda wuta hmm? ku dai kai ba mai bane menene ka za ka lashe wariya kurwa asirin ka ya tono gaba ɗaya na san duk abin da ke ciki wanda wutan mi ni za ka nuna wa tarzatsin wuta eh kada ka bar gudun da ka kara ke ba na ga miki ba ban gaya miki ba ban gaya mashi ba ba ki gaya mashi dole dole tafi abadan Allah kai hakuri za ka tafi sai ka samu wani abu tukun a jikinka wanda ba za ka taɓa manta da shi ba har lahira da ta iske ka baba ina son habiba kana kana son ta sai ka dauke ta eh kana son ta eh aha kana son ta ka munafiki tafi tafi tafi kin ci gidanku ko ba wurin mijinki ko ba tsiyar nasara ce tsiyar nasara ce tsiyar nasara ce na ba mu sani duk abin da kuke mun sani ku ta babban da wuta mm, Good afternoon. Duka lafiya kalau lafiya. Ka yi haƙuri fa saboda wannan abu. Ano, ah, ai ba damuwa ni na ɗauka ma yayanta ne yake ɗan Eh, eh to kamar haka din domin shine malamin karatun su sai yana koyar da karatu kun kana so a ci gaba to in baka so kawai sai ka dawo ah, no no no don't get now ha don't get now wai ma'ana ba komai shikenan oh to to to eh. to madan akwai sako za ta tawo da shi insha to to to ki je ya rike abu mm. ka ta bar mana da gari eh to ita za a ba nan ko don't get now zan za ta shigo ma da shi to to eh. don tell my husband, my dear. Kina bani mamaki wajen huta. Ga inda za ki huta, ki huce kaici. Kuma kina irin abu irin wanda bai kamata ba wallahi my dear my husband. Ina ce maka ina son ka. Eh? Ba ka ganin wanda nake so ina tare da shi. ai da ba kya so ba za ki tsaya har ki saurare ni mai magana da ke ba wannan ba wani abu bane a hankali komai zai tafi daidai Tiyar na sare yau za mu gani dan ƙauye da ya je birni gani ma yake da yanki ga wannan ki ba baban ku kamar alƙawarin da zai tattale shi ya fi kyau gun mai bidar arziki wannan ki ba baban ku. kina da wani su wannan ki ba wanki kuna da kaka ne ko kaka babu kina da ɗa ko ya to ga wannan siki abin nan kar ki samu damuwa ko me kike so a rayuwa zan miki hmm? kin gane you force you cannot force you can force to the river kin gane yawwa sai an jima Ina sai an zuma? ba mi ba mi ba sai an zuma zan na ce ba za mu yi ba ne ba mi magana ba sai an zuma dubu sha takwas sai an zuma dubu ta sha takwas sai an jima yanzu yanzu yanzu dabarar kai mutumi na ai an yi an yi abu a to dama an gaji an ga yau an gaji an ga yau kuwa. an ga sil an ga dal an ga kur an ga kurkurkur eh, eh, eh. an san kugun ciki an san na gwaiwa haka ne hmm. an san wanda ya mai an san wanda ya mulki bare kuwa Allah bai iko hmm. wato alaji mu gode Allah da muke cin darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kware kuwa ka san ko kafiri ya ce azza annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafiri ma azza kware kuwa karshen kafircin kafirin kafirai karshen kafirci ƙarshe kafiran ma da suka zo ta suka yi babu mai amana sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa al'aminu al'aminu eh, muhammadu aminu amintaccen annabi sosai sosai mutumina hmm. Allah ya ji kan malam Jafar amin amin Allahu akbar Allah ya ji kan albani zaria amin amin sarraf jin kunne na albanin zaria na ya ce idan har in har a ɗariƙa ce ku je shehu ya ba ku ku zo ku rarraba mana ita Kaji magabata ka an hange nesa irin na malamai eh, ya ce idan har a ɗariƙa ce to ku je shehu kwankwasu. Eh. i ba ku ita duk ka ku daddanka mana a jihohin mu Allahu eh. akabar. wato malamai Allah ba su hangen nesa ba da hikima ka ja da annabawa da annabawa kana ji sai ka faɗa a har haɗu a haɗo a haɗo me za a haɗo a haɗo dan abubuwan da aka samu na gurin kai kuɗin aure mm. a haɗo ni ma a bani nawa a yi min mm. dubu dubu to ai ba mu majinar ka muke mm. saboda a a dole mu jira ka ka zo wai mu baka ka san ka mu baka ba mu na mu ka san kamar yaya to ai ka san mu da kai karta san karne bai kamata a rinka mana dango ba fince kai ma kudin ai da aka bakan ba duka ka bamu ba fince sai da ka yagi wani abu ka bamu mu ma muka je maka kai bare to idan haka kake so sai ka fito da na wajen ka mu ma sai mu fito da kasanka wanda yake hannun mu sai mu daddaka maka idan ana so in yi magana idan ana so a kuma bayyano harkar da na zo da ita a yanzu mm. a har hado dubu dubun nan sakamakon kuɗin wani auren ne za a kuma kaiwa wani gidan kuma gida ne na attajirai za a ɗebi rabajen kaji. To da a farkon shimfiɗan ka sai ka fara shigar da wannan duk ba ma sai na gaya maka wannan magana ba. Naman ɗawisa kana zaune sai dai ka je na kiran sunanka. Tattabaru ka ƴan shiloli sai dai ka ji zabuwa tana kurket kurket. Kwarai ku. Ai ma miyan ka dabjan ka kaɗi ba. Sai dai ka ji kuna kawo ruwa. Eh. Nan tana ɗiba min ruwa. Eh. Gashi. Ai ta kwakwa. Ai ta kwakwa tawa a Kaduna. Eh. Ai ta yake a ah, na sani. ashe ya san me <laughs> ya san me zan yi eh haka ne ka taka kai ma ka taka yawa ka ga bi na son mun ce yake kenan kai ka ce eh to barin gaya ma mm. saboda na fahimci harkar nan kai mm. ka fi kowa zakewa eh tunda na fi kowa sanin kaina ba alhamdulillah eh. kuma harkar nan dai mun yi yawa a cikin ta don haka kai ma iya hakura da kai shi mu ɗauke shi tunda kaga shi dai kowa ya san gogaggen ɗan duniya ne a ƙware ko ya fi ni gogewa a rashin sanin kansa ba ni dole a ware da ni a ce ba za a tafi da ni ba saboda ni ba zan yarda a cuce ni ba ka san dabarar da za a yi mm. bawan Allah nan mm. ajiye shi zan yi mm. domin kai na fahimci da muka je bakin fage da kai waza head mm. muna giftawa mm. babu kano ta jiddar da bata ce bara sai ka ce iya karshe muna giftawa kwana tsoji na eh. sani giwa eh. sai ji na ce bara na ce to biya da aka ina ji kai kai zaman ba da daki amma <laughs> ah, kai ma taruwan arwala yake kai eh, musu kai ma ka ci kudin ruwa ruwa <laughs> alkai mutumi na kai tsiya fa wallahi kamu kamu rukuruciya kamu rukuruciya babu karai ai da kake ganin mun nan ni da shi eh babban yan duniya ne na sani aji shi zan mun ka bani ku nuna min zuwa inda ake garaya kallon rawan garaya aji shi zan wallahi ba ruwan ka aji kawai ni na hakura da tafiya da kai na ajiye ka a a a ba a a wallahi na yi farin ciki Allah ka kyale shi tani ka kyale shi ai kar ta san kar ba wani magana ni fa abin da nake so tun da ya riga ya ije ni ma na ije sabga da shi gidan da aka je aka kai kuɗin nan na sani sai in koma in ce musu to ba wannan kuɗin da aka kawo mu ba iyayenta bane eh shatan ma aka dauko mutumin nan mm. namu mm. wallahi wallahi zuwa ga bai ajiba ma matsiyaci bai aji ba ai da shi za a tafi na ga ne ma ke zai ce ba ba mu da ba shatan ma aka dauko kana nan ba ubanta ba da mu shatan ma aka dauko ba eh wai flashin ne ne kana nan ai haba eh, na wai wasa yake yi wasa yake so kai ka ga cewa ni karamin eh, eh. kwaro ne saka ga ni babban kwaro ne ai tabar ai bar mana coge ne ma to sai kun da da wa kai in ka dana kun ya da akwai cuta a ciki Allah wannan tashi ba sai sai iya yaya kuma mana hmm? yanzu ya zami da wayannan surukan namu gidan su shehu ya zami mu gaya musu wannan magana tunda kowa ya san ka ba wa shehu yarinyan nan jama'ar gari ma kowa yanzu ya zami da jama'a haka ne wallahi kin tuna mu ai in gaya miki jiya ma na ba na mai masa da kudin su ka kai musu kudin su hannu na hannu da ba su su bayan na ba su kudin su aka aka gama aka addu'a na rabuwa kin san an yi addu'an haɗuwa kan yi addu'a rabuwa to shine muka taho to sai na bi wurare domin har na zo shigo gida har na zo shigo gida ce kai in na bar abin nan na cuci kaina don in ka san abu ya kamata ka sanar da musulmi ga yadda abu yake tafi hakin ga akwai lada to shi na biyu inda na san ana zama ana zama duka gaba daya inda su yahuza mai bure da suke zama duk ga wadansu alhaji uba su su ba duk na bi su da ga gaya musu gaskiyar magana inna lillahi wallahi eh a ah, ba batun ma rabuwan da gaya musu ba ai ai rabuwan maganar batun maita na gaya musu aikin san wannan maitan ya rika suka kurum aka shiru da baki ba a san hudi to ni na faɗa ni dai ba wani tsoka ne da ne ba ci zan saka ma ci malam baka zoron bakin ka ya jawo maka wahala ah. saboda me ka ce gidansu shehu mayu ne jikan ba hago ne ba kuma dan gidan uba asalin garin nan ma ba su ne asalin garin nan ke kai rabu da nan na shiga duniya ba abin da ba sani ba na shiga kasan ruwa na zauna ne zaman dirshan a ciki aka ta ganga ana ta busa ana ta buga bindiga yin mutu ina jin mutanen waje tsiyar nasara ce tsiyar nasara ce duk abin da ke shiga cikin tattakin watsa mun da shi ba ki kokolon ki ba zai iya daukan magana ba ga abubuwan da aka shirya da sauransu za ki ki zama wanda ta tattakace kin watsa da tsarin da aka yi ana shirme kika yi wallahi ke shiga zaki a banza a wofi eh wow to ki ce da ni yunwa ke ji dama mana to hada da wancan guntun biredin hada ka dauki wancan ka wancan to hada da shi duk ki rikici tabbar za. na sare yau za mu gani ɗan ƙauye da ya je birni gani ma waldam ah, yau haufa Meji. haufa morning how are you ma'ana na ce sannan ku kenan oh sannan ka yau saboda birni dole ne sai ka koyi yarurruka kala kala eh <laughs> yes ai ba wai na gaya muku bakan magana na yabe ku ne yes yo how did you see To, kin san shi har kullum karka ba abu a cikin zuciyarka ya dame ka to shine mutum. Kina fahimta ta? <laughs> so, ai na gaya miki dama nan ina son ki ko? to kuma ban ji amsa daga gare ki ba har na tafi shi yasa na zo yanzu in ji amsa tun kwanakin baya da ka zo na ce maka na amince okay thank you kina so na kenan thank you very much eh god god god god bless you <laughs> eh, well done god god god bless you eh to so duk wani gidan gona da kika sani a garin nan to gidan gonan mu ne don haka maganar kaji baki da matsala za ki rika cin kwai a kyauta in ya kai dozin kullum za ki rika cin kwai in ya kai kiras dozin za ki rika shan madura irin ta shanu 'yan ingila saniya 'yar ingila to za ki a rika kawo miki nonon saniya 'yar ingila kina sha sannan kuma insha Allah zan zo in sa a ture muku gidan nan da tantan da titiri a ture muku gidan eh a yi muku sabo insha Allah yes insha Allah Lallai oh, ƙawata kin dace. Allah. Siyar da tsara ƙarya in karke ta kaje jiki. Yes! What's up, man? What's up? Yes, Samara! Yes, sir! What's up, man? What's up? I like you in! I like me! Mickey Mickey designer! What's up? What's up, man? Guys, guys, guys, guys! ke radiya hmm? ba ba a kanki aka yi gidanku je ki gurin sakon kana auna ni zan auna ka kana auna ne zan auna ka wallahi kana auna ni zan auna ka eh moni how are you me tana ina wuni eh lafiya kalau lafiya lau madalla eh dama eh bako ne ni kuma ina son yarka ne baba to yes kuma ba wai da wasa nake yi ba eh. in an gama magana ko gobe kake so za mu turo a sa rana a komai eh, in kuma kuɗin ta za ka yi ma gabaki ɗaya zan iya ta yes insha Allah nawa ba kai mun kuɗin ta in siya to saurare ni mm. ba a zuwa gurin ta zance na sai iyayenka sun zo mun zauna da su mun yi magana ta gaskiya kafin nake ba da ƙofa da za a zauna da yata a riga zance amma in ba haka ba kar in sake ganin ka daga yau in ba iyayenka na gani ba ina fata ka ita ni ka dai fa ita ko eh, ke kuma shi gaske insha Allah insha Allah next time madalla in mm, bismillah me a kai wannan ina so wai kaɗan taba ne kafin ah, yaro na'am ba su nake bukata ba abinda da nake bukata ka turo iyayenka su nake bukata ni nan ga talauci a jikina ka gani to ina da wadata da kuma wadata zuciya Allah ya hore mana su yawa ba komai insha Allah in iyayenka suka zo muka zauna ba komai eh muka daidaita ba komai nan sai in baka sai in baka lokaci sai ka ringa ba komai insha Allah yawa to ba komai insha Allah a a ba komai insha Allah ba komai kai a ba komai ka ka wada duk wanda zaka wada bismillah mana hada sauki sai ka nuna leƙo mana. Allah ya sa dai a dace. Amin. Amin. Sa a dace. Kai shi ma za a dace da Allah. amma ne ka baka da fitowa ai ga mana baka da fitowa baka da fitowa to dan da zuwa dan ku da dan da fitowa eh mali tu baba dan barka da dai ga dan da yawa eh wayannan sune iyayen nasar eh mu ne mu ne ai mu ne na ai mu ne to sannan ku mu ne iyayen ku ne iyayen mu ne iyayen mali tu sune sune ne ko Eh, wannan mahaifinsa ne wannan eh, ne uwarsa eh, na ni wannan mahaifinsa ne mahaifinsa kai kuma kaninsa ne nasara sannu komai da komai ah. mun zo da shi wato ji bayananku na'am kuna jina da kyau Liti, bayananku. Haka ne. nake so da ku, mhm. ka san shi aure mutum ɗaya tsigau ne duk ina ga daren wai ko ya ta waje na ne ba zan yanke shawara ni kaɗai ba abin nake so da ku eh. a yi haƙuri daga nan zuwa gobe za ku samu na a gurin liti sai na sanar da 'yan uwa da kuma abokanan arziki irin su alhaji kabiru da yan uwana ne kuma kuma mu ko goban Allah ya kai mu mm. kai ko yanzu yanzu a sa ranar daurin auren nan da za a yi komai da komai alhamdulillah ya habaliti mun za ba da komai habaliti habaliti ya kace wannan ya kace wannan magana ya kace wannan magana ka gaya masa sai ka ce ba dan aure ba haka ne haka ne ai aure sai ka zauna da abokanan shawara da yan uwanka an fahimta da kai mm. ko ba haka ba duk na da yan uwa ina da abokan arziki to sai na je na same su mun tattauna zan tura a sanar da kai sai ka je ka sanar da su su wannan su da iyayen da sarrafa ne kuma ma cikin yardan ubangiji muna sa ran yarinyar nan da aka auren nan a birni za ta zauna a'a shi aure ko a kwannan tarki za ta zauna abu a birni ba ai zaman lafiya ake nema bayan haka ma in Allah ya so ya hadda duk wani ƙawainiya da za a yi kai kanka za a so a kaje ka gidan da kai kwarai ta ga a nasarawa ma local government sai ji muka ana kun yadda suna ba mu yadda ba yanzu kai yadda haka muke yi yadda ka ake ne mm. oh, ba duk ba wannan shine matsala ta ba na ce maka sai na yi shawara da 'yan kwana ko mun barka lafiya eh madalla yaudar 'yan mata ce sa a dawa alhaki Siyar nasarar ka ɗawa darasin da za ka yi juwa. Dindo ina ina Mama? Mama? Darau! Darau! Darau! Hadi kuramadım. Kyale wannan abu ba shi. Ga wannan. Ɗaya nan Abin da nake so, san dalili? Ke indo? Na'am. Yanzu wannan yaron nasara ya yi miki? Eh, ya yi. Ya yi baba ina son. Ai tun ɗazu take mm. ta zurga zurga take ta zillo, take ta zumudi Ita wai yaro ya mata yaro ya mata, yanka ka ce daren ango na farko na ce to yanzu abin da za a ki bari babanki ya zo ki gaya mishi da bakin ki ji da kunnensa. To bari gaya miki. Sallama da kika ga an yi da ni, da na fita iyayen yaro ne suka zo kuma tawa suka yi sun zo da shirin shirinsu da komai da komai sai na ce su koma sai ne shawara da 'yan uwana kina jina kuma magana ta gaskiya ba wani ɓoye-ɓoye kisan ni ba na ɓoyewa ta gaskiya guda ɗaya ce daga kinta kuma sai bata a haka wani suka bata ni yaro bai kwanta min ba uban yaron ma da suka zo da shi ba kwanciya min ba saboda ni ban ga eh, halaman dattijan abin amma dai magana tun da ta ce tana so ta je ta gani ba shi ganin Bari abin ka mai gida yarinyar nan tun yaushe muke saka ta a gaba ta kawo miji ta kawo miji kuma Allah ya kawo miji ta ce shi take so yayi mata kuma ba dan abin ka ba ma ai ba mu za mu zauna mata ba ita za ta zauna ya ka ce mu ta da adda ubangiji Allah ya sa an yi auren nan a sa'a amin ko me kika ji nace me kika ji nace abin da yake zuciya shi na faɗa nace uban yaro bai kwanta min ba uban yaron ma ni ma bai kwanta min ba bai kwanta min ba amma tunda ta ce ta ji ta gani shi take so shi kenan Allah ya ba da zaman lafiya kuma ki ci gaba da aikin ki eh, Wani gida dan mi kon butar ne eh bi ƙwan butar ne sauri da abu dan dan kama ruwa saboda na ga azara ya dan ɗan ƙauye na faɗa mai gida na ajiye naira dubu hamsin a gidan nan kai ma baka san da ita ba ina neme ta na rasa na ga kira tsinkwai gaba ɗaya da ina da kira tsinkwai wajen guda goma sha biyar kira yau ba kwan gaba ɗaya babu na ga kaji gaba ɗaya da ina da kaji guda saba'in da tara yau gaba ɗaya saura guda tara eh na ga shanu da guda talatin da biyar marasa masu lafiya yanzu na zo ta hin kwaya ɗaya lado ina ka kai min kayana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama gaya maka ne ban yi ba baka gaya mai wallahi mai gida kunyar ka nake ji ba na iya haɗa ido da kai ba don komai ba mai gida abin da kunya an ci mutuncinmu ai annoba muka yi ta barayi ranka da ranar nan suka zo suka turmushe ni da ƙyar na sha wallahi ranka da da suka same ni wani ya samu nan kaga kabirin wuyana ya dinka naushi usman ɗin gadon bayana sannan ranka da ba zan ɓoye ma ba kaga kabirin farce na sannan ya samu nan isuhun ya tsotsi na ya rinka nausa duk waɗannan sunayen da ka lissafo da su ne aka taru aka yi annobar barayi duk gidajen gonar da yake garin nan ba inda aka yi annobar barayi sai gidana ko ina kyauta ina sadaka ina zakka ba abin da ba na yi da addini shirin damu ashe na zo mutuna zuwa Mace mai dusa, mace mai dusa, mace mai dusa, sa dusa. Umba diya, umba diya, mace mai dusa, sa dusa. Umba diya, umba diya, eh? mace mai dusa. Sako? A? Mace mai dusa? A? Kai bayani. A? A? Umma! Kai! Umma na yi gama mutanen ne! Eh, eh mana! Au! Mutanen? Au! Oh, okay. Na san ku ne? Umma kidnapping! Raping! Rafin! Ah, Bewa Allah. Kidnapping ne. Ya ce mafiyarsa. To alfarma ɗaya za mu yi miki. Eh? Gaya miki inda za mu kai shi. In kun tashi neman shi ku neme shi a cikin birni inda ya baro yanzu. Salamu alaikum! Salamu alaikum! Baba ka dai ka dai yawa sai baba eh. ina wuni na ga lafiya lau mm, da Allah mm, lafiya dai baba ina nan mm, nasara ka dai bakin bature eh shi mai son ah. mai sunan mama kwarai kuwa yawa na shi ba an gama komai to mu je kaga zahiri ganin annabin tsohuwa to me ya faru ne same shi wato baba hukuma ce jami'an tsaro suka zo bataliya ku da za su tafi da shi hanikan na ce to dan da haka ne Allah masani kai ne masani ayo kai na kai ba kai ka zo kake gamu ba yanzu kaga ni yanzu ba za ni ba ko kaga ka ce jami'an tsaro ni ko jina bai haɗu da su ba eh, mu je ka gani zahiri ba ba ɗin ba ra'ana aino mu je kai kallo baba ni ne anya Allah to amma kar ka ce ga yadda kuma ke da shi wa ka san halin mutanen nan haram to haram to mu je kuma je kai kallo ba mu je mu je yawa a a a a kafin na ciwon gwiwa ina ciwon gwiwa mu ba a hankali ba ha goya ka ka ko goya anya ko ai ba ba ba ni ku ni. gani Baba! ba ji da zuwa! Kai! Yawa, baba! karfan asiri kai ne gata na kidnapping ne alhamdulillah ku goya mun baya ku goya mun baya eh. to abin da nake so da kai akwai Ali Shamsu a cikin eh. gidan gonarsa sai da ya talauta gidan gonar nan kafa cikin ciki ya riga ya karar da shi ne wallahi baba ba laifi na bane mutanen bore ne su suke sani mutanen bore ne suke sani wa alaikum salam wa eh, ba Allah ah ba Allah ya dabe suke shiga ne eh eh cika ne eh? ga ma ɗaya da ka tafi ga ma ke shi ba akwai dalili ai dan sanda baya kama mutum kai kuma yanzu a ce sike shi sike ko da yaki ne kai ba dole ka saka yawa yawa yawa ku baya mun baya ku baya mun baya dan Allah a goya mun baya mana ka sake shi ne ka sake dan Allah goya mun ka kai a ah. tsaya wanda eh? ya kawo wannan cin na mahaifinsa garin mahaifinsa eh? wa wannan ba shi ne baba na mana ba shi bane kare baba na ne ka kawo mun ba eh, wannan yan yau ne yau kai don don wa don ga hada dan Allah ku goya ni ba sarkiya nake yi wannan wallahi gudawar jini kake ba sai na waye wannan wannan waye eh, lokacin da dai muka je neman aure eh, da ebede da sanya oli da saniki wadda free town duk wani gogaggen dan karta lalewa a ta eh, yan abafa ne su na kwaso suka zo neman auren su ka ɗebo eh. mm. to shi ma wannan daga ibedin ka ɗauko a wannan baban mu ne sai ka faɗa daga inda ka ɗauko ta wannan ma shi ma har sa ka ɗauko bawo Allah ni nan dole ne in magana tun ni ne sarki na ni ma ni ma ya ta ya ni ma sarki na dan Allah ina da magana ni ma dan Allah ku tsaya ina da magana baba dan Allah dan annabu kyan da nake yi kai kai kan da jin bakin ka to kaga mutumin manza abin da nake so da hmm. duk mai korafi hmm. eh. ku biyo mu abin da za a yi ka da Allah ya sa wannan asirinsa ya tono eh, mun tsare gida mun tsare gida uban ma ba zai shiga ba ballanta ma uwar gidan ai na san uban a a da billahi na san uban ni ina nan eh? kai ma daga wata sabon garin aka dauka daga wata kai kai daga ibe kai zo tun ba mu mare ka tun ba mu kwada maka mari ba gida ina zaki ina zaki gida ta gidan wa ah, gidan oh, oh, oh, mu eh, ne gidan ta ne to ke zama jiki ne ne a tsaye a buhun gawayi ne a tsaye ba shi buhun gawayi ne a tsaye wace wace wa kai ma daga waza hedin haka da koka gidan ku ne daga waza hedin haka wannan tsohon nan kanta ne tsohon nan tata tsohon tata na ta mutunci billahi da wannan tsohon nan sigari ne wallahi tsohon sigari ne tsohon dan wiwi ne wallahi tsohon ne